Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baban da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin tara ga watan Janairun shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji fashin baki da malam nasir zaradin ya mana kan tsarin mulkin amurka da yadda yake tasiri a kasashenmu muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru da mai kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Hukumar kula da lafiya ta China NHSA ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ba za ta hada da Paxlovid na kamfanin Pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba, kamar yadda kamfanin na Amurka ya nakalto tsadan maganin COVID-19 da yawa. Maganin rigakafin cutar ta COVID-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar. Amma hukumomi sun yi tattaunawa da Pfizer a cikin 'yan kwanakin nan don yanke shawarar ko za su saka shi a cikin sabon tsarin jerin sunayen magunguna wanda suke sabuntawa kowace shekara. sa maganin ajiyar magungunan rigakafin yana nufin ana iya samun maganin ta hanyar tsarin inshorar lafiya na kasar wanda zai ƙara yawansa amma ya zo tare da yanayi da masana'antu ke rage farashi zagayen da aka yi a baya sun ga masu sayar da magungunan sun rage farashin da ya kai kashi 62 cikin 100 bayan tattaunawa da jami'ai jiya lahadi kasar rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan kasar ukraine inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bukhmud, sannan wasu takwas sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo krilanko ya kuma bayar da rahoton hare harar rokoki kan Karamarix da Constantinople. Birnin bakmut ya taɓa zama birni mai mutane dubu saba'in a yanzu an yi watsi da shi, inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki sabis na intanet ruwa da magunguna gwamna ole sini hubob ya ce an kashe mutum ɗaya a yankin karke a garin merefa sannan an yi lugudan wuta a wasu matsuguni biyu a yankin Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane dubu talatin 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti na kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru biyu. idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin amurka amma biden ya ce za a ta sa zuwa mexico idan suka shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba inda aka faɗaɗa manufofin shige da fice na lokacin annoba wanda ya nuna damuwa game da yaduwar coronavirus a matsayin dalilin hana bakin haure da ke ƙoƙarin shiga amurka gabanin tafiyar Fadar White House ta ce Biden, wanda 'yan Republican masu adawa suka dade suna caccaka a matsayin mai sassaucin ra'ayi kan tsaron kan iyaka, zai tantance ayyukan jami'an tsaro a ziyararsa ta farko zuwa kan iyakar cikin shekaru biyu da ya a fadar White House. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasir zahar yayin wata ziyara da ya kawo a nan amurka ya mana fashin baki a kan tsarin mulkin shugaban kasa mai cikakken iko da amurka ke amfani da shi shekaru aro-aro wani tsarin shugabanci da kasashe irin namu ke koyi da shi ga dai hirarsa da abokin aikin musarfil hashim gubel wannan siyasa ta amurka kasan ita ce abin da mutane da yawa suke kwaikwaya ko ko kasashe da yawa suke kwaikwaya har da najeriya domin a da tsarin da muke bi shine na parliamentary wato na majalisa inda shugaban kasa ma dan majalisa ne kuma ba za ka iya zama minista ba har sai an zaɓo ka daga mazaɓarka ta garinku to idan an zaɓo ka ka shiga majalisa to a nan ne za ka iya zama minista Uh, wannan tsarin da aka yi lokacin su ta fawa balewa da sardauna da azikiwe da awolowo mm. Shi ne tsarin da aka zo bayan an sojoji sun zo sun ɗau mulki da za a dawo mutane da yawa suka ga cewa ya kamata a canja tsarin watakil tsarin ne bai da kyau shi yasa aka yi ta samun matsaloli to shine aka ɗau wannan tsari na shugaba mai cikakken iko na amurka wanda aka fara shi a jamhuriya ta biyu lokacin mulkin shugaba shehu shagari to kuma bayan an tankobar da gwamnatinsa an zo a tafiya ta yi tafiya aka zo na uku kuma da na hudu da wannan ma da ake ciki yanzu duk irin tsarin da aka dauka kenan na shugaba mai cikakken iko. Haka to ya mu ce menene tasirin wannan tsari da aka dauka? Ana cewar har yanzu babu wani alamu tun da ba ma jin maganar cewa ana kokarin a sauya ko kuma akwai matsala. To wani abu da da wannan tsarin shine gaskiya yana da tsada ainun. domin me domin kaga majalisa ah, guda biyu ce ah, amma wancan tsarin na da majalisa ɗaya ce kuma irin ɗawainiyar da ake wa 'yan majalisa da ɗawainiyar da ake wa ministoci da ɗawainiyar da ake wa shugaban ƙasa duk a cikin majalisa za a yi su za ka ga cewa idan wancan ne kamar na birtaniya kuɗaɗen da za a kashe ba su da yawa to amma yanzu za ka ga kasafin kuɗi na majalisa daban kasafin kuɗi na ofishin shugaban ƙasa da kuma sauran ministoci daban wanda wannan ya jawo ana kashe kuɗi da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan na biyu ana ɗaukar lokaci wajen yin abubuwa a cikin shi wannan tsarin tunda ka ga akwai majalisa ta wakilai akwai kuma majalisar dattijai kowace akwai irin nata aikin wasu sai wannan ya yi ya tura wannan to kaga in a wannan ne na tsari na parliamentary a gaba ɗaya a nan ake ɗaukan wato duk wani shawara da za a ɗauka a majalisa za a ɗauka kuma shugaban ƙasa na ciki ko prime minister ministoci duk suna ciki saboda haka tuwo na mai na ake yi to za mu iya cewa najeriya tana ƙoƙari sosai wajen kwatanta rike wannan tsari kenan kuma yana mata aiki to za a iya cewa haka amma ka san still ya za a ce kwaikwayo ko har yanzu dai tatata ake ciki mm. domin sannu-sannu mm. tunda har yanzu dai a tatata muke tunda har yanzu zaka ga abubuwa ba sa mikewa kamar yadda suke mikewa a nan ah, in ka zo maganar a tafiyar da dokoki da kuma yadda ake karan tsaye na wasu abubuwan da yadda shugaban kasa wani lokaci yakan yi abubuwa da yake so kuma ba iya taka masa birki. Shugaba da lamalin Nasiru Zahraddini kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya a hirarsa da Sarfila Hashim Gumel. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya magoya bayan tsohon shugaban kasar brazil gerald bolsonaro da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar brasilia matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi shugaba luis inacio lula da silva dubban masu zanga-zangar ne suka tsallake shingayen tsaro suka hau kan rufi suka karya tagogi da mamaye dukkan gine-gine uku waɗanda ke da alaƙa da madafin iko uku wasu sun yi kira da a shiga tsakani na soja da mayar da bolsonaro mai ra'ayin riƙau zuwa kan karagan mulki tashar talabijin ta global news ta nuna masu zanga-zanga suna yawo a fadar shugaban ƙasa wanda yawancinsu suna sanye da launin rawaya da kore na kasar wanda ya zamo alamar gwamnatin Bolsonaro. Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wata ƙungiyar agaji suna ganawa da Taliban na Afghanistan a daidai lokacin da ake ƙara kira ga mahukuntan masu kishin Islama da su kawo ƙarshen abin da wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin kamfe mai haɗari na hana mata rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da sauran jama'a. Tarukan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jami'ar sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Melissa Fleming, ta faɗa a cikin jawabi na baya-bayan nan cewa kan da hukumomin ƙasar ke yi na kawar da mata sannan a hankali daga aiki da cuɗanya da sauran jama'a da kuma hana su bayar da gudunmawa wani abu ne da ba a taɓa gani ba na cutar da kai. Jawabin na Fleming ya zo ne a daidai lokacin da Marcus Pozel, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, da gudanar da taruka da manyan ministocin Taliban a babban birnin kasar Kabul, inda ya buƙaci su da su ɗage takunkumin da suka sanya wa harkokin ilimin mata da kuma yin aiki ga ƙungiyoyin agaji saboda mummunan halin jin ƙai da ƙasar ke ciki. Fauzal ya gudanar da taronsa na baya-bayan nan a jiya Lahadi tare da ministan Taliban na inganta nagarta da rigakafin munanan ayyuka. wanda aka ɗora wa alhakin fassara da aiwatar da tsarin addinin Islama na Taliban. A baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu ko kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga Nasiru da mai hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin muna tare da matasa ne a Sokoto birnin Shehu kan hanyoyin da za a samu maslaha kan kalubalen tsaro a jihar musamman ma yankin Isa da Sabon Birni. Kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaben Najeriya da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Umar Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu al Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. A makon jiya matashin ɗan jarida Aminu al Al-Hussein Amanawa na magana ne kan wata bahaguwar ɗabi'a ta wasu matasan in duniya ta samu. Ku biyo ni mu shiga zauren. maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko wani dan majalisa sai ya zo a yi abunan da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka yi bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a da in ana buki tare ake shirye-shiryen biki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da ke yi a tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai ba baka mamaki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatar taimako idan an zo ta bin doka da oda kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai amma ciki mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an gane motan ka kila ma na ce fa kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina driving license ɗinka ina lamban ka ina fitilan ka bla bla bla ba yanzu za a yi kai maka jiki shin kaskanka because koyaushe ana so ne a musguna maka sabanin waɗanda suka samu daman su ba su nuna da kishin kasansu ba a na ga wasu na irin raha social media wani ya fi cewa da a bashi dubu goma da a bashi tutar najeriya wani yake so nan take yake bayani cewa dubu goma nan ko da bashi ne bayan sati ɗaya za a bashi ya fi hakurin ya jira bayan sati ɗaya din ya karbi dubu goma. Wato saboda rashin koyar da kishin ƙasa. Eh, sosai kaga abin ya samu asali ne daga jagorin ya kamata a ce sun dawo da wannan. Za ga yanzu abin da zai baka haushi ba shugabannin ba ba matasan ba duk lokacin da aka zo aka yi taro aka saki da takin ƙasa. Sai haka da yawa ba sa ma tashi su mutunta takin ƙasarsu. so ta za a yi ka cusa wannan wanda yake ganin kai jagora ne baka yi ba shi zai iya yi abun ya samu asali ne gaskiya daga su jagoran sai sun canza sannan za a iya samar da mafuta eh, ah. eh, ah. eh, biliyaminu ne umar muna jinka so wato ah, zan dan kara ne game da maganar da shi a ya yi wanda Eh, ni zan dubi bangare daya musamman abin da ya shafi kyautatuwa akan abin da ya shafi ma'aikatan tsaro wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su kan tsaya suna karɓar na guru da makamantansu domin idan an kyautata a haƙoƙansu da albasunsu kan lokaci su zai iya eh, taimaka wajen ganin cewa sun ba da gudunmuwa na ganin cewa an samu eh, tsayayyen tsaro a ƙasa irin ta Najeriya. su amma idan muka duba kusan kamar yadda magana akan 'yan siyasa wannan kusan yana ɗaya daga cikin formula wanda ya kawo kusan taɓarɓare harkar tsaro wanda kowane lokaci za a ga kusan dai su wannan 'yan siyasan su suke tara matasa kuma za su ba su kwayoyi da kayan maye da kusan kayan ta'addanci waɗanda suke son a kawar da waɗanda suke kyayya da su wanda kaga daga nan idan kila ka kai ga kujeran mulki maybe kila za ka yadda su wayannan matasa din so idan ka yadda wayannan matasan kaga daga gaban me zai faru kaga in ka daina su abubuwan da ka saba ba su a lokacin kila yakon neman zaɓe kaga za su je su kama bidan hanyoyin da suke ganin kila ita ce mafita gare su domin sun riga sun yi nisa a cikin ire-iren wayannan abubuwa din so kaga daga nan ne za ka ga matashin da bai saba ba saboda kawai harkan bangar siyasa ya koma dan ta'adda wanda kaga wayannan abubuwan su kansu idan ana son a magance su su dole sai an koma ga 'yan siyasa sun tabbatar da cewa ba za su sake da matasa wajen banga siyasa ba sannan kuma ba za su sake ba su wayannan kwayoyin wayanda suke amfani da su ba ita kanta gefen gwamnati kuma kaga akwai bukatar gyara hanyoyi wanda kusan wayannan 'yan ta'addan suna amfani da kusan hanyoyi ne da ba su da kyau inda mota ba za ta ma bi ba wanda idan suka ɗauki mutane suka bi za ga ko na tsaro sun so su bi su ba za su iya biyan su ba wanda hakan ya tuna min akwai wata karamar hukuma cikin ah, nan su fito wato gwaranyo Mm. wanda akwai waje su wanda ni na bi wannan hanya din akwai wuri su kutum wanda gabaki da ma jami'an tsaro ba za su tsaya ba za su tsaya wajen nan ba domin bi domin kusan wuri ne wanda aka san hanya ce ta biyu eh, wanda su wayannan ta'adda suke bi sai dai za ka ga yan banga kawai suke iya zama wajen su kaga kusan wannan ya nuna cewa kenan kamar akwai ja baya ga gefen su kan su wani yan ta'adda din wanda hakan sa ma na tambayi wani su me yasa su jami'an tsaro ba za su iya zama wajen ba sai yake ga min cewa su wani yan ta'addan su eh, eh, wayannan yan banga din su kadai suke iya ja da wa'annan 'yan ta'addan kuma wai hanya ce wadda ta fito cikin daji za su fito bakin titi kuma su ketara su wuce su je inda za su je wanda kuma ba za su ji ma kila wani fargaba ko wani abu a cikin rayuwarsu ba kila ko ganin ga akwai jami'an tsaro ko wani abu a kawai ba za su ji koyon ba kawai za su fito su su tafiyan su inda za su je amma yan bangan ba sa yi musu komai ne su ma koya suke karewa da su abin da na ganin na kai su 'yan ta'adda yanzu sun yi jami'an tsaro makamai saboda shi jami'in tsaro in zai tafi daji kamin ya tafi dole alburushin da za a bashi za a san guda nawa ya tafi da shi ana in ya dawo kamin ya tafi ya kai bindigan na amori na sai an binciki bindiga da ya tafi da ita ita ta ya dawo da ita sannan alburushi nawa ya halba sannan sai aiki yi da sun ka tahi wannan daji minti nawa sun ka dauka? bullet inda sun ka tahi da shi ya isa karewa ko bai isa karewa ba bisa ga su yan ta'adda wanga abun suna nan da shi akwati akwati da an tashi iya nauyin diba ka iya abin da za ka diba suna da jikka wadda zubawa ɗaya suka ba ba wanda yake kulawa a cikin su babu wanda ka kulawa shi kuma jami'in tsaro dole sai an lissafa mai in ya tafi ya dawo ma za a tambaye shi ina sauran. Wani ma ko da za a tura su ga daji kila wannan bindigar tashi alburusan da a ciki ba su taka kara sun ka karya ba amma tunanin aka ya tafi ya kare rayukan mutane. Wato ina ganin akwai kamata a ce an gyara. Oh, Ni Malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake yi akan jami'an tsaro. a tun farko fari kila muna ji kila a can baya baya ana yi mana bayani duk da yake ba mu san wannan lokaci ba na ce a tun farko inda za a ɗaukan mata eh, jami'an tsaro tun farko za a ɗauki mutane na nagartattu wanda ba wai dibin wai zaman ɗanwa kake ba waye kake a'a za a diba cewa wani na ka iya suka iya eh, kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cakila mai anguwa haka ko kuma hakimi ko kuma dagaci shi ke iya bada wani mutum wanda shi ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma. Wato sai mutum yana da shaida mai kyau. daga garin yawwa yana da shaida mai kyau ko bai taba aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi to amma yanzu ni abin ban mamaki a ce wanda ke da aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na goro domin ya shiga cikin waɗannan aiki to ta ka ganin cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyinsu sai kuma abu na gaba wanda na so yi magana a kai ne game da dangane da kwamarar Yahaya ya yi magana a kan kishin ƙasa ni ina ganin akwai wani abu da ya kamata kamata a ce tun farko wanda an ka riga an ka bari wanda idan habba shi an karawo ba tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shige su ba kamar yadda ake karan ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin kasa tsabagi ne matasa ku dakata nan makon gobe Allah ya kai mu za mu A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu yar Hikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga babban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridu ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa yanzu haka jami'an tsaro a najeriya sun kara daukan matakai na tsaro a jihar yobe dangane da ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari zai kai jihar ta yobe a yau din na litinin kakakin rundunar yan sandan jihar ta yobe dsp dongus abdulkarim ya shaida yan jaridu cewa an dauki kwararren matakai na ganin an tabbatar da tsaro a ciki da wajen jihar shugaba buhari dai zai amfani da ziyarar ziyara a jihar yobe wajen kaddamar da babban filin jirgin sama na daukan kayayyaki da ke da maturu da wani babban makaranta na secondary model da aka gina sai kuma babban asibiti mai kula da mata da ƙananan yara da kuma babban kasuwa na da maturu sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar kogi ta aike da ta tuhuma ga daya daga cikin sarakunan jihar wato sarkin Ibra Ohinoyi of Ibraland Dr. Ado Ibrahim bisa zargin da ake masa na yin zagon kasa ga ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai a jihar ta Kogi a makon da ya gabata. Gwamna Yahaya Bello shi ne ya aike wa Musaragen mai daraja ta daya takardar tuhuma da ake zargin sa da kyan halartar bikin mara balale ga shugaban kasa a lokacin da ya kai ziyara domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnan jihar ya gudanar. Sai kuwa jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na karyata rahotanni ne da wasu kafofin yada labarai suka bayar da ke cewa dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abakar yanzu haka an garzaya da shi wani asibiti da ke birnin london sakamakon rashin lafiya da yake fuskanta to sai dai kuma wata sanarwa da kakakin yada labaran yakin neman zaben sa na atiku sanata dino mala ya fitar ya ce alhaji atiku abakar yana nan garas ba kuma ba abin da ya same shi sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu haka yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike sakamakon harin da wasu yan bindiga suka kai a wani tashar jirgin kasa da ke karamar hukumar igube a jihar edo inda kuma suka yi awon gaba da fasinjoji da dama akasarin da aka sace da suna kan hanyar su ne ta zuwa birnin wari a jihar delta wani rahoto da rundunar yan sandan jihar edo ta fitar ta bayyana cewa yan bindigan dauke da manyan bindigogi kera ak-47 sun kai hari ne a ranar asabar a wannan tashar jirgin kasa kasa tare da yin awon gaba da fasinjoji da dama ni dai hukumar jiragen kasa ta najeriya ta ba da umarnin rufe tashar jirgin kasa sai kuma jaridar bafawaci daya daga cikin manyan labaranta na mai da hankali ne a kan zaben kevin makati a matsayin kakakin majalisar dokokin kasar amurka bayan da aka yi zaɓe har sau goma sha biyar kafin ya kasance kakakin majalisar dokokin na kasar amurka makati dan jam'iyyar republican ya gaji kujerar ne daga hannun nancy pelosi da ke zama 'yan democrat da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice hukumar kula da lafiya ta china nhsa ta faɗa jiya lahadi cewa kasar ba za ta hada da paxlovid na kamfanin pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba kamar yadda kamfanin na amurka ya nakalto tsadan maganin covid-19 da yawa maganin rigakafin cutar ta covid-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan maris na shekarar da ta wuce lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar jiya lahadi kasar rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kan ƙasar ukraine inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a bukmod sannan wasu takwas sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo krilanko ya kuma bayar da rahoton hare harar rokoki kan Karamarix da Constantinople. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi dangani da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da mexico ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane dubu talatin 'yan kasashen cuba nicaragua haiti na kuma venezuela izinin shiga amurka a kowane wata kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru biyu idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin amurka magoya bayan tsohon shugaban ƙasar brazil gerald bolsonaro da suka ƙi amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar brasilia matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi shugaba Luis Inacio Lula da Silva. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Carl. Baba ya ko Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.